Bismillahi Rahmanir Rahim. Masifaffiyar ƙauna kashi na arba'in da biyar. An ce wa'yansu bala'u na faruwa, na faruwa da kai ne idan kuma akwai alkairi da zai faru da kai. Yanzu Fatima take ganin ashe za ta taɓa haɗuwa da mutane da ke son ta haka. Mom ta da Fatima kamar 'yarta kuma ba wai so ne don ba wai so ne don ta ga granny ba ko ɗaya so ne kawai wanda Allah ya ɗora mata sabida ta ga yarinyar na da natsuwa. ga son aiki barin ma kuma girki shi ya sanya duk ran da za ta yi kuma girkin 'yan gayu za ta aika ta zo su yi tare don kuma a ga yadda za ta yi girani kuma ba karamin jin daɗi ta yi ba. Tuni Awal Tela ya kawo mata ɗinkunanta about kala 15 goge a goge da mom ta sa ta gwada kuma sun mata chip chip ɗaɗas a jikinta ta kusan sumar da ma Awal ɗin da kuɗi ya ƙara mata alƙawari. Auwal da kuɗi ya ƙara mata alƙawarin nan da next week za a gama duka. A ɓangaren Imam kullum sai ya kira ta dare da safe ya ta da ita ta yi sallah. Duk da dai ba wani magana take mai ba but yakan dai tambaye ta abu. Amna na son Zara ko abin kaman magic ita ma kuma Zara na son yarinyar sosai. Kaka dai hankalinta kwance yake yanzu kawai Ibrahim take jira da kuma admission letter na, na, na, na Zara ɗin. Karfe biyar yau dadi ya shigo gidan fakin kuma ya fito. Bangaren mamar tashi ya wuce. Darek Granny ya samu a falo da matar shi suna yi da ganin shi yasa suka yi shiru da hiran da suke Granny ta ce ka dawo ka dawo maza akan kujeran da take ya zauna sannan kuma ya bude fayil ɗin hannun nashi ya ciro wani takarda da aka rubuta admission letter a kai sannan ya mika ma Granny din ya ce amshi grandma sai ku shirya mata komai ranan gobe da yamma za mu kai ta makaranta saboda ranar monday da safe tana da class an ba ta admission na national diploma ne a health information management su ne suke managing all hospital record suna kuma coding and indexing suna kuma statistics da kuma sauransu idan ta gama idan ta nd za ta iya amfani da result ɗin ta yi applying direct entry ta shiga university idan kuma ba ta son course ɗin za ta iya kuma next year ta sake jam but cost ɗin da yana da kyau ne shi shi ya sanya na samu mata shi da sauri granny ɗin ta ce yo ai babu cost ɗin da ai babu cost din banza a duniyan nan barin ma bangaren lafiya da ta samu kuma Allah maka albarka Ibrahim Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ta yi magana ne tana ba tana ba ma mom admission letter ɗin ta ce Yar fa sai university su zara kuma an dawo 'yan mata tashi dadi ya ce na sa an mata registration da komi kawai ku ku haɗa mata kayanta gobe ƙarfe huɗu sai na kai ku let me go and her ya wuce ya fita sosai granny ɗin da mom suka yi murna mom ta kwala mata kira fatima fatima zara daga kicin ɗin ta amsa da na'am sannan kuma ta fito ta zo har gabanta tana sanye da wata irin doguwar riga atamfa sabuwa da ya mata kyau sosai ta ce gani mom takardar mom ɗin ta miƙa mata ta ce ga admission letter ɗinki an ce ranar monday kina da ma gobe sai kuma tafiya school ko kamar mafarki ta ji an kira mata a admission letter sai kuma a hankali ta ɗaura idanunta kan takardar ta manta ma when was the last time ta farin cikin nan da ta farin cikin nan bata sama lokacin da ta faɗa jikin mom ɗin ba sai kuma ta fashe da kuka sosai tana mom ni ne zan ta fara school university mom dan Allah da gaske ko dai wata mai suna na Fatima ce ba ni ba yanda take kuka ta kuma masu ta kuma saka ta saka man kuka ita dai Granny ta murmushi kawai tana kallon su ciro ta daga jikin tantai ta ce ke ce Fatima ba wata ba wani private health school ne kika samu sun kuma baki health information management ND shekara biyu idan kika fara in ba kya so ki sake jam next year idan idan kuma gama you can apply direct entry idan kina so za ki continue ki yi hnd ɗinki so stop crying yanzu kin dawo university student ba secondary school ba secondary school ba now za ki je da ki za ki je ɗaki ki haɗa kayayyakin ki tsaf a box wanda kuma awwal ya kawo miki mu kuma za mu haɗa miki su put stop gobe da safe sai mu je salon a wanke kanna na yi miki kitso sabo ki tafi school ɗin first. gyaɗa mata gyaɗa ma mom ɗin kai ta yi tana kuma murmushi sosai sannan kuma so sannan kuma ta juya ta kalli giranni ɗin da ke kallon su ta yi tagumi tana murmushi sannan ta tashi da gudunta tana share kwalla tana ba ma granny admission letter ɗin ta ce granny zan fara school a hankali granny ɗin ta ce alhamdulillah na ci haki murna ɗiyar kirki rungume granny ɗin ta yi za ta sake za ta saki kuka ta ce ni dai abinci ni dai abinci yana kan wuta sai kuma ta dariya ta bata ta takardar ta ce rike min granni ta wuce kicin din da sauri duk suka bi ta da kallo sai da suka ci abincin dare bayan ta gode mata shi ma sannan kuma suka shiga taya ta haɗa kayanta a akwatunan da suka saya mata ita dai granni na zaune tana mata fakin dambun nama a jokes ɗin da suka suka da wajen ɗaya cike da kuma daya cike da cincin ɗaya kuma ɗaya da alkaki sai kuma wanda ke hannun nata da take zuba dambun naman ciki mom da amna na hada, mata kaya kowane kaya a set din shi take saka take saka mata shi a box din da a set din shi ake saka mata a box din. da kayan bacci kuma sai wajen ten da rabi suka gama komai sannan kowa ya tafi daga ita sai amna daki. sannan kuma ta wuce ta je ta wankanta don amna ta yi bacci sai ta yi sallah ta kashe wutan tana kwanciya kuwa as usual ya kira ta dakatawa ta yi a hankali ta ce ok ɗagawa ta yi a hankali ta ce ina wuni murmushi da ta ji sound ɗin shi ta ce ya congratulations student sai makaranta murmushi ta da shi ma ya ji ba tare da ta ce komai ba a hankali ya ce idan kin je class on monday look for the most decent a ajinki kuma karbi not ɗinta either you snap ko kuma ki ara ki kwafe abubuwan da aka yi muku banda tara ƙawaye keep your head down just do abin da ya kai ki kina kuma fitowa direct to the hostel kina ji za a saka ki a haɗaɗɗen a haɗan za a saka ki a haddan su amna idan kika dawo gida kuma on friday za ki dinga zuwa haddan su saturday sai kuma sunday and sunday kuna dawowa one your life now will be very busy just arrange and kuma compose yourself anything da baki gane ba idan na kira ki sai ki gaya min na so na zo this weekend but work ya hana ni just take care okay a hankali ta mai nudin ɗin kan nata sannan kuma ta ce na gode yana mata kai ya ce to ki kwanta tun yanzu you, have a lot to do gobe da sai da safe gyaɗa mai kai ta yi ita ma ta yi ta ce bye. sannan ya katse wayanta ya ajiye a hankali gefenta ta yi shiru ko, allah ya sanya shi is super happy akan makarantar nan ita ma za ta je school ta fara karatu kamar kowace yarinya but deep down she felt so empty babu radda ba za ta yi tunanin tobi ba babu randa kuma ba za ta yi kuka da daddare ba saboda shi she just wish za ta iya ganin face ɗin shi ko dan ko da sau ɗaya ne and tell him ta sami admission za ta fara school ita kanta ba ta san me ke damunta ba but she can't help yadda kuma take tunanin shi har ji take ma kamar ya dawo ya dawo nan Abuja din ya zaman shi kawai duk idan ita kaɗai ce a falo sai ta ɗauki remote ta sa tashar kwallo ta dinga addu'a Allah ya sa ta ganshi a TV amma ba ta ganshi ba Girani in ta ganta ta a tashar kwallo sai ta ce ke kuma taki kenan kina mace kwallo kike so kike kallo a TV saboda kin rasa fim ni dai sakamin kwana casa'in ɗin nan haka za ta canja tunani kuma kala kala da kuka a haka dai ta yi bacci. da safe shine ya ta da ita still ta tashi dai ta sallah din ta yi addu'a ta fito ta gyara gidan ta kunna turare sannan kuma ta haɗa kari sai da ta gama komai sannan ta wuce ɗakin ta ta wanka ta fito ta zauna ta shafa sabon man da mom din ta siya mata da ya karbi fatar jikinta sosai sannan ta saka kwalli-kwalli da ya mata idanunta kyau ta ɗauko wani riga da siket na blisko a tamfa da takalmin shi da gyale kuma don haka mom din ta haɗa mata kayan atamfan baƙi ne da kuma ruwan toka Hakan ya saka gyalan ya zamto mai ruwan toka sannan kuma ta ɗan fesa turare body spray kaɗai ta fito da yake granny ne kadai da amna ya sanya granny din ta ce ta ce kallabin fa zama ta ce idan za mu tafi sai na ɗaura granny ta ce ni ban jin zama biyu ku fa so nake yi na bacci na huta an jima sai na bi ku mu kai ki a makarantar gana mata kai dai ta yi suka gama breakfast ta kwasa ta kai kicin ɗin granny ɗin ta ce karki wanke wanken nan za ta aiko yar aiki ta wanke kuku wuce yar aiki kuku ta wanke wuce ku tafi Mamanku ta shirya ita ma je ki ɗauro ɗan kwalin nan ki kuma ɗauko jaka ki fito Ɗaki ta wuce ta tsaya gaban miro ɗin ta ɗaura ɗan kwalinta da ƙyar sannan kuma ta ɗauki gyalan ta yafa. Tana jin wani iri kuma bata saba ba sannan kuma ta saka takalminta mai kyau flat. Ta ɗauki kuma jakan ta saka ta saka wayanta a ciki ta fito. Ta yi wani irin kyau kamar yar shugaba Buhari. Hannunta Amna ta riƙe ta ce kin yi kyau ya zara mu je ko mom na mota bye. su kuma granny din da ta bi su da kallo ta ce masu a dawo lafiya sannan suka fice girgiza kai granny din ta yi ta ce muhammadu da ka san me ka haifa da ba ka wulakanta yarinyar nan ba jibi yarinya yadda allah ya yi mata baiwan kyau ita kadai. yanzu da ta samu hutu da kuma kwanciyar hankali cikin sati kawai jibiyan da asalin kyanta da kuma halittan jikinta ke fitowa wallahi za ka san ka wahalar da yarinyar nan ta yi kwafa ta tashi ta koma kan doguwar kujera ta miƙar da ƙafarta tana canji ta sha salon mom ta kai su aka tsefe musu kai aka kuma wanki sannan mom ɗin ta sa aka wuce aka aka yi mata kalaba a ɗaɗɗu ƙananu ita kuma amna ɗin ta sa aka yi mata nomar kitso tana zaune tana kuma jiran su tana kuma karanta newspaper amma kallon zara kawai take yi da ta yi wani irin kyau da aka kusa kuma gamawa a kusa gama kitson yarinyar ga kuma yarinyar ga gashi kuma sai dai aka aka gama mata sai da aka gama mata sannan ta sa aka su musu gyaran kumbuna suka yi kyau ta biya kuɗin suka fito ta saka su a mota sannan kuma suka dawo gida a gurguje mama ta sa su je su kuma sake wanka don dat ya kira ya ce mata su shirya gashi nan zuwa sannan suka wuce kallon kitson suka kaɗin ta fara yi sun yi kyau sosai sannan kuma ta ce to ku je ku shirya sannan mai kuma gadi ya shigo ya shiga fitar da ya shigo ya shiga fitar da kayayyakin zuwa school zuwa school ɗinta ya shigo ya shiga fitar da kayayyakin zuwa cikin mota don su tafi makaranta wani simple material ta saka wannan karan kuma milk mai flowers red ne ga red bell da ya yi mata kyau sannan kuma ta janyo akwatinta daya amna kuma ta janyo na biyan Giranni dai da ta shiga ta kuma da ta shiga ta ta alfarma na ganin su ta ce tana ganin su ta ce yes student sannan ta kalle amna ɗin ta ce kai kai akwatin nan waje ki zo kuma ki ɗauki ɗayan ɗayan nan zo nan zara a hankali ta zo giranni ɗin ta nuna mata waje a ƙasa ta ce a ƙasa hakan ya sanya ta zauna ita ma ta zauna ce fatima zahara ukinga makaranta za ki yanzu nan ba wai kamar secondary school bane yake za ki haɗu da mutane kala-kala kala iri-iri kuma ban san ki ɓata wannan kyakkyawar tarbiyyar taki babu ruwanki da maza ko ma ko me ke damunki ko me kika gani kina so ne ki sanar da ni mu za mu maki kwaɗayi ke sa yaran yanzu bin maza don don samun abin da don samun abin da ba su da shi daidai da magi idan naki ya ƙare ban yarda ki karbi na kowa ba ki fita ki sayo ni a shagon hostel ko kuma ki kira mu ki kira mu a aiko direba ya kawo miki sai kuma last faɗan da zan miki ban sanya yawan surutu ba ba ruwanki da gulma da labarai na da sauransu dai kina ji na ko ta gyaɗa ma girani din kai sannan kuma girani din ta ce ki dinga kuma kulle kanki kullum yadda kike yi gashin nan kike yi gashi nan ok gashi na hostel akwai aljannu ki tsara kanki da da askar da komi na gode ma Allah ma da ya sanya two people farum ne hostel ɗinku kuma so kina da roommate banda fada. zaman mutunci da amana ki dinga girkin ki banda yawan zuwa kanti kin ji ko a ga ita ce na ji kiran